Cin zarafin bil'adama na daga cikin matsalolin da ke ci gaba da dabaibaice Najeriya duk da fafutukar da hukumomi da kungiyoyi ke yi na yaƙi da matsalar. Sau da yawa mahukunta suna kamawa tare da ceto mutanen da ke fadawa tarkon masu safarar bil'adama a sassa daban-daban na ƙasar kuma har yanzu matsalar ta ƙi ƙarewa. Wannan karon yara ne su hudu aka sace, uku daga jihar Sokoto, ɗaya daga jihar Kebbi duk a arewa maso yammacin Najeriya. Aka sayar da su ga wasu iyalai a yankin kudu. sai dai jami'an tsaro na dss sun samu ceto yaran shekaru biyu bayan da aka sace su kuma suka hannunta su ga hukumar hana safarar bil'adama mai kula da shirar sokoto domin ci gaba da bincike barista abubakar bashiru shine jami'an gudanarwa na hukumar mai kula da jihohin sokoto kebbi da zamfara an sace su da nuhin a raba su da uwayensu a maishe su ɗiyan wasu gehen kudancin najeriya an kasaishe su an kamaishe su ɗiya can ko da hukumar tsaro ta cikin ta horin kaya ta ceto su kusan shekara biyu da sun ka wuce ko uku sun girma sun dan fara girma amma an maishe su in yamuranci ɗaya suka yi sai pidgin english iya binciken da muka yi mun yi bincike mun kasa gano ainihin uwayensu saboda ko da an ka suna 'yan ƙananan yara kamar wancan shi Allah ya sa shi mun gano uwayen shi uwayen suna zuru su kuma waɗanga wanda ya ɗauke su da wadda ta ɗauke guda cikinsu ba mu same su ba kuma muna nan muna bincike don jami'an dss na kebbi su sun kai investigating case in har sun kai arresting din mutanen da aka tuhuma da wannan da hannu a cikin wannan lamarin su su tara aka tuhuma su tara din suna hannunmu ko ba mu gano wa'ancan ba su bisa ga da sun ka aikata za mu kai su kotu tuni da hukumar ta hannun tasu ga gwamnatin jihar sokoto kafin ta kammala bincike kuma mashawarciyar gwamnan sokoto a haujin kare haƙƙin bil'adama ubaida bello ita ce ta karɓe su gwamnati za ta kula da waɗannan yaran za a ba su mazauni za a ba su kulawa za a ba su uwaye ma da za su kula da su tamkar uwaye da suka haife su a ba su abinci kiwon lafiya da ilimi har zuwa lokacin da naptip ta gama nata bincike aka tantance aka gano iyayen waɗannan yaran ƙungiyoyin da ke fafatuka akan kula da kare haƙƙin mata da ƙananan yara na ci gaba da nuna damuwa akan har yanzu ana samun irin waɗannan matsalolin a Najeriya. Fatima Khalid jami'a ce ta gidauniyar matar gwamnan Sokoto maria Tambuwal mai irin wannan fafatukar. Yanzu duniya ta lalace babu wanda ake amince ma. Komi ana yi, ana child trafficking sosai, ana abduction sosai, ana kidnapping sosai. Muna kira ga iyaye da Allah da annabi da su kula. A shekarun baya ma an yi ta samun rahotanni na sata da kuma sayar da ƙananan yara musamman a kudancin Najeriya kafin matsalar ta fara yaduwa zuwa arewacin ƙasar. Abin da yasa ƙungiyoyi masu fafatuka ke ci gaba da jan hankulan iyaye da su ƙara kulawa da 'ya'yansu. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.